Allah ka nemi wancan da muka tare da shi shi shi tafi da ni ba san kuma a ta wannan mutum ba ka shi sai Kai, ina ni Kai, yalla wallahi wallahi wannan idan aka ni ai da yin an zo da su lafiya ba din da an da jaraba ta farko bai ci ba sun yi masa tafi yanzu nan za ka gaskiya kina da an da ni ba ne kuma ji mutum na hukwa wai ba

mutum nawa ne kake da su zasu da suke cikin zabe ka gane a don lafi irin wannan bana duk ko ya taso ya kamata ka fara da rika kokari a kan cewa me yake faruwa kuma it's not it's not just like ku zo ku ajiye suspect a wurin ku ba za ku iya san me za ku tunje shi a ya ba na son zo ya ya rika tambaya me yake faruwa ne ah, Allah baka da da da da

waye waye a biyu ya ji gida amma nan su gina wannan tuti ya ji gida kai ka bashi dama a ai ai ko akai ce ba lafiya okay so um wannan zamu yi bari bari bari ta bari ta sergeant ta ko ko da ni wai mai wani yarinya mai zai mai suka yi ne wani abu na kama su jiya ne aka kama su dare suna yawon mallafi da sauri su biyu ne yawan dare mm. in iska ne jere biyu biyu da ne to a nan shi ne ga shekaru ka sa hannu amma akwai sharadi da zan maka bayani yanzu ka'ida za ka dawo mana da ita don za ka dawo da ita ranar litinin ashirin ga wata to karfe nawa eh da karfe goma ne lalle ya kasance kun gona goma ashirin ga wata amma alhaji idan ba a kawo ta ba to babu shakka akwai tara kuma a ciki baya ta akalla naira dubu biyu in da ya zama kuma ba a kawo ta tana da shi ka sa hannu a biyar ta ya hannu a ciki ciki ba ta ta. Eh,

ai ko jira ba ba ba jira ba ba ne ai ai kura na mu ne to me ne wani mele wannan sun shi da mele ne kuma hamdo ke amma ne ta keji na a ba ku bi alaji wato da kake jira duk sauran da rashin barci da wata kama wani bismillah bismillah alaji ba ku kana kana ba ta san iska ba ku ne da rashin bismillah wanda na kore da gida na shi ba na son ganda a cikin gida na a bakan nan ta ta hana ta tsaya ku ba ku ne sai ya kuri abin ai ka san wai ko wannan abin da ta fata ke bayin wani mutum wai haka ba ku ne na ji ku je gida So, babu kuma kuma an zaga ba a belin ba kuma an aka kama mu. An zo. An zaga zo Ke, shiga ke na gani. da tintin gina gane zan zo na sauran mutane idan na zo na in na zo na masu kiyaye da ma in da na san da shi a kama na maru ah, alhaji ina ganin wannan ayi magana ce wata riga ta wuce sai dai sai dai kawai a je samu ayi hakuri ya za ci ta wuce yara ba sa jin magana yaran nan fa da kama su ba yadda ko ban gara ba su abun ya abun wannan laifin wata ne sai hakuri kuma ba wani abu ne dama da sha'awar mu ko da irin wannan ya taso a dai duka zuwa ana sun su yaran kulle da kada ya zama na sun sun samu kansu a cikin wannan halayen to shine dalili sai dai sai sai dai a hakuri kawai shi ke sai da na gode da na dai a ba ku na gode ka lafiya na gode

uwar ta nade mu ce na zo ba ta nan ba ba ba guje mu tai ka da da ka duba to in kun ganta nan ku hada ta da shi Yawwa sannu. Lafiya dai? Dama zuwa ne na gaya maka hanza ne aka kulle shi a police station. Kuma yanzu ya kwana hudu ba wanda zai bena sa in kuma ba a yi bena sai ba gobe kotu za a kai shi. Me ne police station? A inda ake kulle masu laifi. To wajen yan sanda? Eh. Laifi yayi? A ce suka wai sun kama mu muna yawon dare. To mutum da kafan shi zai hana shi yawo? Eh? kurin kana yawa sai a rike ka ashe ka kai laifi har a ya garkame ka yo akan mi yanzu yana shan to yanzu ya za yi shine na zo akwai kuɗin da za a yi belinsa kuma mina na beli kuma a kuɗi ake bayarwa a fito da shi to abin da za a yi kin san da yanzu mana ne ba wani abu ake samu bakin gasu da dabbobin mu mu aiki mu kure mu bi su mu su sha ruwa su ji ciyawa mu mayar su gida kudu ko ba haka ba ki je ki ari kuɗi ko kuma kiran take Ari ba da kuɗi ya sa da zo wajenka. To ni ma yanzu dai ga ki dai an dabbobi ne kurin da mu. Ki koma ki je ko wujin wane ne ma ki je. A yaro a fito da shi yaro. yanzu abin da ka jan kenan ba za ka nema a rigan ku ka kawo. Yo a riga wane ne zan je yanzu duk noma muke yi da da noma zai wannan kiwa. kaji kuma to ba sai a yi hakuri ba eh? to ba sai ya maka kotu za a kai to in an kai kotu me za a yi to ba kullum shi za a yi ba kuma ba za a fito da shi za a ka inna lillahi ilaihi raji'un wannan <laughs> rama Wallahi sai ta

na naira ɗari uku ne Ko an gode lada ba a lada sai kin biya ni. Eh, ba komai. Ba komai. na ta ki haka unguwa shiga ke ki a da shiga a cikin wannan ranar haka a ba komai na gode alhaji ahmad wallahi na wuce na ganki ina so ina fatan dai ba za a samu damuwa ba za a samu karbuwa rediyo eh ba na ki ta ka bane amma ni yanzu ina da matsala da take damu da aiki matsala irin matsala ta kuɗi ce ko kuwa ba ta kuɗi ba ce me ce kana nufin na gaya maka matsalar da damu na za ka iya warware ma yanda nake son ki me ke gagara in miki kwana ne aka kulle shi a police station yau kwana hudu nan ba a biyan da biyar da ba za a kai shi gobe wani police station din kenan ta ishe mu tafi gaba ɗaya ko Allah ya kiyaye amma na ba na abu ne mai damuwa Thank you. yaran nan barawa mota yana ɗaya daga cikin yaran da muke nema saboda haka bincike shi sosai sannan kuma wannan hamza din nan inda babu wanda ya zo da maza belinsa bar ma za a haɗa fayil ɗinsa gobe a kai shi

ai mai magana haka yes dai ai magana ko kawo a ƙarshen gwamnatin jihar kusa wannan ai sai kan na shi ka shirya fom din saboda magana

ثاني ثالث ina gajiya ya yi na san ana cikin kuke yi a da shi wallahi ne ya mu ba komai na sakamakon shi ke suka ba da zo wa gani eh, ba komai ana da shawarar Raja. Raja. Raja. Raja. Raja. Raja. Raja. Raja. Raja. alaikum salam haka da aiki yawa da aiki a to ya suna malama a ga masa hamza abubakar hamza abubakar kana iya zama ka yi bako. Ok, wata. Hamza Abubakar. Okay, Thank you. وعليكم السلام هذا لا جاء الحمد لله الحمد لله tafi? na san za ka yi mamaki ganin masinja da aka ta ce aka zo ko? Eh, Anza, mm. mm. me ya tsakanin ku da yarinyar nan ne? Mm. Anyway, bar wannan magana. Anza, a gaskiya mahaifinka mutum kirki ne don tun da na taso ban san ko ban ji kuma ban gani abokin faɗarsa ko da ke hausa sun ce alheri don ba baya faɗuwa ƙasa banza wannan ofis na ka gani da kuma wannan kujerar ka gani a kai Allah shi ya bani suna ta hanyar mahaifinka am a gaskiya ba zan ja dogon magana lokacin da aka yi yakin a ware ina cikin halin kunci mahaifinka shi da ke nauyina na biyan kudin makaranta har na gama university Allah ya yi da zan zo gani ma na taimaka wa zuri'arsa ka gama da biyu ko? Eh, kuma ina fatan duk takardun mahaifinka suna tare da kai contract na miliyan goma wanda kai nake son kai za ka supply din abc abuja da equipment kuma za ga arota abc abuja hospital ok samu halatta daga idan kuma aikin zai baka mutum zaɓa wani jimar zama zama komai ka ji ko ba ko Allah ya Allah ya na gaya maka ni abin da ke kawo ni shago ka siyayya saboda haka ka fita daga ido na abajen mai daga ganin alamun annurin fuska ta kin san akwai wani abu a tsakanin ni da ke abajin mai kun tatta hankalin ba ruwana da wannan Malele. Good afternoon, sir. Yeah? Good afternoon. Anyway, all the same, I'm looking for Prince Oscar Baker, the owner of Oscar Baker's nightclub. Oh, oh, you don't understand English. So, san da ake rabon boko ni ba na nan, am idar kai ka taho neman idi tun daga tuwai da rashin hankali idi ya dade da tashi kaga wannan firijin tun da ya siya man This address was given to me from the United States of America. I came into Daga America ka zo? Yeah, America. Thank God. Yeah. So, um, ni turancin ne kalmomi shida abin da na sani ba da kan ana yaki da jahilci kuma ban ci gaba ba to ina jan ka na ji dai na fahimci America gari ne Prince Oscar Baker's wife was killed in the United States kill yes kill kill kill ai kisa ne to ka abin ga dina bari in kilin kilin please somebody help me ka mutu somebody ka mutu help me, Somebody help me, please! ما جاب يا يا يا يا يا

If the police goes here, it's no problem. What's happening? Please tell me. I just imagine this. I'm just coming from the United States of America. Babu wani dogon turanci. Dala da ta ofi dala dala. Kai shiru kana I have a message for Prince Oscar Baker, the owner of Prince Oscar Baker's nightclub. The wife was killed. ya ce ina nima ya yanka wannan talon ya to shi ne ya fada eh. ba wani ya ce ina nima mai gidan ka suna da oscar ne eh. shi ne wai wannan abu mai sauki ne rashin fahimta ne biye janyo wannan gaisa sorry sorry an so a yi ka to bara ga gidan mai gida na nan sai da ka zo da kai bayani da hausa eh ba ba ba ya ba ba ko Thank you, Willie. Ina ba yake. Ranke daɗe. A ranke daɗe. Ina fi haka ja. Ba ga ja. Ya gida. Kuma ne kalan? Ranke daɗe. Shi wanda kana wanke. A a can kun na je ofis ɗin kasu wajen. Yaushe gidan ka? Yes, ban sani ka ba. Ne bai? Amma ne dokin din nan. Ba ba ka ba? Ya samu sa ba ba sanar da ba. Ne za a ba? Samu, ne ku da sha'a. Ne za a samu? ya ka ka ko to ma da yanzu da warka a a yayin da magana da kake faɗa sai kake ban dariya ko ka ga mun abin da kamar abu ne albishirin ka ma irin ta mutan sa fari ko ja ba na fari a gane ko amma dama ina son haɗa ke abin da ke faruwa shi yanzu insha Allah mun gama shi na magana aure ta tsakanin da abu saboda ka dama sai nake son gani don in gaya ma saboda mu zauna mu tsara mu sai mu zama kullu al'amuran mu ma wannan wanda kuka shiga very ba dai kana rufin an gama engagement ba A, tashi ya kita to ubangiji Allah sani alheri amin ya rabbi gudun wasan ta farko domin farin cikin wannan taso ina ganin ga amarya ta abu talaka wannan tabbas ban san ita ne za ta iya bayawa amma dai ni na ba da 2 miliyan naira domin buga invitation ka a ko Allah ya saka da Allah Amarya. Kiraji. Sai a kariya a rike mana shi. A da kyau kuwa. Yawwa. Wurin mata tsira da jiki za a yi. Tsira da To ba ji kin yi masa godiya ba. An ga da wani sanyi. Sai da kai. To, bari mun gode Allah ta a bar mu gode. ina tunanin yadda zan gan ki kuma sai Allah ya sa muka haɗa a nan wani. Aure za ki yanzu? Aure zai amma kamin kamin da Kin wani. A sada ba da kyara ba ki da ba Abba Abba Allah to Shekara na muke kare. Ya haƙuri na tuba ai kamin ki kan har gida. Shi kenan in za ki kamin ma shi na ki ko? Ka amina kin Ba wai haka ba. wannan. Ai mun cika jaka ai ah, <laughs> Thank you. abin da ya sana kira maka domin mu shaida maka cewar tun da muke ba ku gidan nan mun taɓa karɓar tan fasa da hannunka to ina son ka nutsu ka zama mai hankali hanza duk wanda yake tarin kuɗi irin naka zai shi wani irin hali daban to amma ina son ka ji daɗin dukiyar nan tare da wanda ni nake so ku ji daɗi tare amma ba tare da wanda ba na so haza ina bukata kwantar da hankalinka ku ji daɗi kuɗin nan tare da ƴata zaina Alex na gaya ma ya an min engagement da yarinya wajen wata ta ta zan hawa An mun gamar an raba amtashin din. Kai na ce gobe ba da kuturu ba wuya ba ne. Daga abin jinki nake son gaya ma shi ne dabar ta rage din shiga rijiya sai ka je ka Alhaji na gaya ma na ban ya da kanin da A to, oh, shi ne ni ɗaya ta fi kisan ka gudana? Eh? Tun da abin kana da rai, بالله الذي لا اله الا هو ولم يكن shine in ba ka ba yau ka samu da ya yawa kake yawo ba cikin tsumma kake ba wallahi sai in gudu kuma biyar tun zabi je ka yi shawara ya sanar masa alƙawari ce amina ce ce tawa Naje ke amina ce ce tawa ba ke ba ni wasu rijiya ah. ba ke ba ni wasu rijiya ah. na ce kome aka yi ni kuwa ce tawa ba ke ba aka yi ne kuwa ce cetawa. Ah. ce tawa ah. hamza kai ne nawa na ce ce amina ke ce tawa ah. hamza kai ne nawa na ce in ba ke ba ni kuwa sai rijiya ah. in ba ke ba ni ma sai rijiya na ce in ba ke ba ni kuwa sai rijiya in ba ke ba ni ma sai rijiya komai aka yi ni kuwa ce ce tawa in ba ke ba ni ma sai rijiya komai aka yi ni kuwa ce ce tawa ba ka haƙuri wallahi tallahi har ba wani abu bane ko dan Allah ka gaya me yasa ne dan Allah dan Allah Hamza, Allah an wani ne dan Allah dan Allah zafi ne Allah ni Amina ban yi niyyar ko kawowa a yi cewa zan gaya miki abin da yake damu mene ne me abin da yake damu me ne ne dan Allah ka gaya mu kin gane ko abin da kuke yi yanzu ki cire tunanin soyayya da tsaya da ki ki cire magana aure nake tsakaya da ki ki dauka kuma ba ki taba sani na ba ba ki taba sani ki ba magana aure tsaya da ke babu na canza ra'ayi kuma na canza tayi da kai Allah ka ka abin da nake da abuwa ba da za ka yi ma saboda Allah Allah Allah Allah Allah Allah na gida saboda kai da yar da zai maka saboda Allah da annabi yanzu abin da zaka saka mana shi azza so kake da Allah da so <laughs> Ah, kai amina ashe ne kankare kwana biyu Inga mutum ne mata ta zai ta dange?

a kuke A saboda. samu labari. Eh, wallahi an um, kana da nake zan in gane ko saboda gudun in ki nake ji shi yasa abin da yanzu nan wallahi. Ai ba wala abu ka san ni bukata ta kawai. Eh. A bani kwangilan yin kek. <laughs> Kwangilan kek. Sai da ba ki kwangilan yin alala ko kwangilan sabarau da kuma shi muke Ai ba na dai nan kara da a ciki. To shi kenan za a baki ni zan kuma kin ga mutum ya hata shi zan kuma same ta to kudin fa kike ce zan ba da ba zai same na ofis dan zan san baki dan wani amma gaskiya ka kawo da <laughs> to ta ji ba baka ji ba eh. baka ji ba zo in ga ma shikenan ba wani abu um, ai kuma ya za ka yi eh yana ciki ok yana mun yi sa'a kenan amma na masa abin da ya zai shiga bikin mu ya kusa kai don Allah haba abu na ayin Allah ya da Allah ya da mu za ci a can ne Allah ya kai mu rana lai ban sani ba Allah ya kai mu rana Allah ya kai mu rana zan shiga to ku shiga to ga dan wannan wanda sakace ya ba yawa ne ai ba ya rike rike ai ba to gode, Allah ya amfana nagode Assalamu alaikum. Ba, wa alaikum salam. Sannu ku zuwa. Lafiya ko? Sannu ku dai. Bismillah. Sannu ku zuwa. Baba ya aiki. To, alhamdulillah aiki gashi nan. Sai mu ce mun gode Allah. Domin komai ya tsaya cak. wallahi don tun kamuwar sabon gwamnatin nan wallahi hankali ne mai kwanta bane sai fargaba muke wallahi zai ba muku tunanin me abun fargaba ko da ba wani abokan rashin gaskiya a sabon gwamnati ba <laughs> yara ne ku abin da muke so ku ne hmm. wannan sabon gwamnati da aka kama daga ta kafa gwamnati ko?

ba wani wannan kuma ka to zan miki wannan eh. ban gida ce aka samu ta miliyan hudu shi ah. a ah, ko eh? yau a garin kowa na shi yake gina ko ba gaskiya ba gaskiya kuma sha'anin bikin ku da ya matso duk wani shirye na gama ne da abokai na gaba daya na gama da abc su da za sake wannan supply ne wanda ne wani miliyan goma masha Allah wani maza da mata wanda suka halarci wannan biki namu muna muku barka da zuwa kuma da allah muna roƙonku afuwa saboda ba mu samu damar fara wannan biki akan lokaci ba saboda wayansu matsaloli da muka samu ni ba ba ne manyan baƙi maza da mata yanzu kuma za mu kirawo shahararren 'yan wasan ƙoroso din nan na tarani cultural troupe su zo su cashe mana wasa a nan bismillah gaba da ita mata kuma na tabbata za ta nuna maka da gidanka insha Allah ba za a ji kunya ba saboda haka muna mika amanar Zainab a gare ka haka nake so muna son miƙa godiya wurin kawayenmu da suka samu halartar zuwa wannan biki da kuma taimakawa da suka yi wannan abu aka sami yin shi cikin nasara da ikon Allah nake cewa Allah ya mai da kowa gidansa lafiya Allah kuma ya kawo ƙazantar daki. Ya Maryam Jordan ne mun gode Allah ya saka To za mu kira mai magana na ƙarshe wanda shi kuma aminin ango ne wato alhaji tsani sukun alhaji bismillah jama'a maza da mata assalamu alaikum wato matsayina na amirin ango ni alhaji tsani nake miku godiyata ta musamman ga dukkanin wanda ya samu damar halartar wannan karfitaccen a zahirin gaskiya dukkanin wanda ya samu damar halartar wannan biki to yana ɗaya daga cikin wani ne ba bani gudunmawa ta musamman wanda ba za mu taɓa mantawa da shi ba wannan rana ta zama ranar farin ciki a gare mu ƙarin bayani dukkanin wanda ya san ya taimaka a cikin wannan biki wato wanda ya samu damar halarta ga yadda majalisa mun dama halartar wannan zo kika kallo ya ya ce wata sabon mota bene ka ci Allah mhm. Yabo, ka mara

kai zainab <laughs> a zainab ta fi karfin jirgi wa inda hali a gaskiya ya ka kyauta wallahi ka kyauta <laughs> da ma gaskiya su tari na faɗa hmm. gaskiya ta cancanci ya gudan mata arziki <laughs> Tama, na ji daɗin sa magani ya yi aiki alhamdulillahi shi ya sa na ji daɗi yanzu ma na zo da wata damuwar da ta dame ni a duniya wannan damuwar ya dame ni ni dai wani yaro ne na gan shi hamza kuma ina son shi shi ne na kuka kokana <laughs> no, no, no. ga matarka kar in ji kar in gani kar ka shiga wata rigimar da ba taka ba jini muna ba ku jini muna yi maku yadda kuke so ku yi mana yadda muke so jariya jariya ba abin da zamu mu yi maki ba ma son kuɗi abin da za ki ki sayo mana dan bariki mai ido guda baki mai ido guda suru ko mun kankanta shi amma yana da gene haka shi muke so maza a ji a ji boka babu yanda zan yi ni wannan aiki sai ku a taimake ni yadda Allah ya taimake ku a taimake ni sai dai in ba da kuɗin a siyo a yi haƙuri kin yi sa'a ga wata da ta zo ne ba za mu saurare ta ba don ba ta ce da mu mu saurari kowa ba mm, na gode sa'a tukunya sa'a tukunya kuna jin maganar nan ta roƙi arziki a yi mata ya maja ciki ya ke doguwa na gode Allah ƙara dodo ganin nesa. Na gode. Tafiya. Tafiya. <laughs> bai dawo ba ne? na canza sai lokacin da yake dama yake dawowa gidan nan wallahi ba kai na abu yana kama saboda Allah yana da kyau kenan ita na na lura na san kuma abin da yake baya kyauta miki amma dan Allah abin da yake so da ke yanzu kamar yadda kika saba din

duk abin da ke ba abin da bai zo kunne na ba kuma ka ce ba zan gaya miki ne ki tsaya kina kallo na hmm? ba ki zama iya gaya miki ba ne to bari in gaya miki aure zan yi ba zan iya zama a wannan halin da yake ciki ba aure zan yi kin ga ma in gaya miki wanda zan aura kawai ki ce in yi tuwa nan na aure ta shi wakin ga abin da zaki mishiriciya kawai kawo babanta halin da take ciki to yanzu ne ya kawo ta kuma gaskiya ki ne kuma amma ba haka ba idan ba a son ka je kana zaga yawa mutane halin da kake cikin haka ɗin Zainab abin da nake so da ke ki haƙuri ki koma ki duk wanda ya ce zai taɓa ki a nan to ni ya taɓa to wanda ya faranta ni ya faranta billahi yadda zai ba zan kyale duk wanda ya kuskura ya taɓa miki domin ke kai ce iri sai na jira ne su kuma na ji daɗi da turo motar ke da kai in ganga cikin tuwo ki je ki samu aiki ki ce kashi gida ki yi haƙuri kin ji inda baban ki ce ki koma ki koma ki yi haƙuri kina ji har abada muna nan muna miki addu'a Allah ya da ba za ki tabi ba kuma ina miki fatan Allah ya baki zuri'a ke ma ta gari masu albarka kin ji ko dan haka ki hakuri ki tashi yanzu ki je a yi duk zai kai

shiru a cikin zuciya na wato zama da kike gani abubuwan da yake kuntata min abu ya fara damuna don tell me Allah kin ga irin soyayyar da muka yi da Hamza amma yanzu ga baki ɗaya ya canza kanin sama idan ya shigo fada na zuwa sai ce dan menene kanin shi kake da da suka fito ciki ɗaya irin shi wannan balanta na da aka auro aka ajiye ai ke ce mutum da kika fi kusanci da shi a fiye da ganin shi maybe ganin shi zai iya a fada yanzu da zai dawo sai dai darajar ganin idan ki ne zai ba mu zauna amma da zai ce mu me nake yi a fada a'a me ya zafi haka wallahi ban sani ba shi ne ce ni dai in kira ki bani shawara ni in fita ne in fita in kuma ki dai bani shawara da yin kai faɗi irin wannan magana mm, mm, mm, zaina hakuri ya zama wajibi a ki ki yi shi haka iyayenmu suka yi haƙuri ne yau ya kai su ga samun nasara kan aurensu kowa kika gani yanzu a gidan miji haƙuri yake zainab burin kowace ɗaya mace a duniya yanzu shine daga allah ya mata asiri tana gidanta kar in sake ji ko ki tunani a zuciyarki cewa kina tunanin barin gidan mijinki abinda nake so na san kina da haƙuri da dauriya ki ci gaba da addu'a in allah ya yarda allah zai taimaka mana ni ma kuma na yi miki alƙawari insha Allah zan taya ki da addu'a to Allah ya ba ku ikon ciki haƙuri ki haƙuri Zainab, Zainab, me ke nan? Falon shi zaki mai min wajen baccinki? Eh? Wai ban ga miki kan ƙara ganin ki anan bane ko wajen zaman ki ne nan? Falon na ji zaki mai wajen bacci da kwanci akan ka kan kushin kimi mike gaba kai. Da rashin kunya. Kana gaba ki wata ne waje kawai. Sha sha sha bi gidaje ai kawai kawai. An ke dawa. Yawa. kina shirin fitowa. To ai ya zama dole. Ah, zuwa na ji kana ta hayaniya. wannan yarinya ce wallahi ke kina gani ba ki hata da dinga zuwa ta dinga zuwa tana kwanciyar mu a nan waje ba wannan wajen zama ta ne wannan ne dan mu dan ita ne ah. har da kwanciyar da mimi kafa akai wannan ya rashin kunya ne ni ma abin da na gani ka bar mana can nan din ma naka da kai ba za a zo a huta ba to me amfani irin wannan <laughs> eh, Allah ya rufa asiri to dai Allah ba da hakuri kalan kalan ba da wata matsala Allah wallahi komai ba da wani abu da ke mm. alhamdulillah dan bana sun na ga ka dan jima wallahi na fito zan ne na tarar da wasu baki da ne suka tsaya jira na <laughs> ke san harkokin mutane alhamdulillah wallahi kuna fama da jama'a to garin ba ku baya za <laughs> ke san wani abu wato gaskiya idan na ga kwalle na taki ni fita ruɗa sai in je ne ka san wani wani dan doki haka nake jira da karfi in ga. <laughs> na kwalle na take ana so ka wani dariya wallahi wannan kamar zai zo daga indiya eh, a ah, to shikenan abun ma har ba ba wani ba to haka yake wata rana a ji daɗi wato ni ban son in ga ɓacin ranka ko da kalilan a cikin kalilan wallahi ina jin ki to lafiya har ma ba na so ka da zancen nan daga baki don har kullum ban son hankalin ka tashi amma tun da ka matsa min da tambaya ta wai a ce wai wannan yaron waye kenan a ah? mm. bello bello wai bello wai ina wanka wai bello wai yake zuwa na leka ni a ban daki bello bello ne yake leka ki wannan abu ya ban mamaki to kin shaki haka kai bello bello bello ka baka ne kai shi baka da hankali ina ganin kai da hankali ka san abu na yi ashe baka da hankali ma hukaci ne kai eh me ya faru ilimin naka ilimin ka nuna ma idan za ka shiga ɗaki ka ƙwanfa ta ƙwafa ka ji da mutum ka ba kowa ba ilimin ka nuna ma wannan ba wato biki tana ban ɗaki shi ne kake leƙa ta ni gidan leƙa ta ban ɗaki to ƙarya nake ma kenan ni kake ƙaryatawa ko wallahi tallahi idan ƙaryatawa kenan ni ko ita wallahi yaya ban leƙa wallahi yau shi ni zai kai na har ban ɗaki ban je kaga na yi tarin dawan bela kayan girma da gidan nan haɗa kayan ka ba wani gaba gidan nan iwa ta kawai ya dan Allah ya tsina ka haɗa ina ka ina ka haɗa gidan nan ka saurayi kuma ga mai take ba ba dan Allah ya ka to zo raka inji ne me za ka gaya mu hakuri wallahi tallahi ka tambaye ta hmm? me zai ka lalle ka ban dakin ta ne nake makariya ko ta ce makariya in ban sai mana doshi ka ba Allah kai kana so in jima ciwo zanan anan guri dan Allah ya bulki dan Allah ki mai bayani yaushe na leka ban dakin ki yo zai ce ma gafara yo je yo je yo je dabara yo je da ka magana fanza ya yi bulki dan Allah ki mai bayani dan Allah ki mai bayani dan Allah dan Allah ki ga mai yayi wallahi da ka magana banza ina ta magana ka ina ce ina ce ina ce na ka ina ce ina ce ba ka ma ina ce ba aikin banza aikin mafi mawakaci sha sha sha baka san abin da ake yi ba ni za ka kawo wani iskancin a gida ni wallahi ina fi karfin wannan baka san wallahi na ya kake ni ne ga ajin ana ga tunje baki gyamun ba lafiya ki ne ai me za ba ki gyamun ba abu hankulin so nake zuciya me yasa bin so abin da zai bata maka rai a cikin to yaushe zan gidi da wannan hmm? yaushe zan gidi da wannan yanzu da kiwo da Allah Bello ya bata miki rai a cikin gidan nan ba za ki zo ki gaya min ba sai ki kai karar shi wajen wansa kuma kin san yadda halin wayan ki eh saboda Allah haba biki hmm. mm mm kin ban dariya yanzu kaman ke ki dube ni kina ya mace ya uwata mai ɗaura zani ta hannun dama mace ma irin ki banza a banza ta tare ku cikin ben cikin lissafi wata wannan aka ciyo ki a tata har ma ki zo ki ce wai ni wai kina mace wai in ka miki zaman ki nake ko zaman mijina me da me ki zaman aure nake zaman aure ke aure ne ka ki aure ne ka ne don haka ina ki kiyaye ne ke jinan ma ki mai da hankalin ki karki sake zuwa ki shiga rayuwa ta kin ji ki banni ni da mijina yanda aure ka ki haka ya aure ya ka ne don haka rayuwa ta ce ni dole gaya maka abin da ya dame ni ba damuwar ki bane ta fara can ki ban guri banza irin ki ha in ma gaya miki to ban gaya miki ba uwata haƙuri ka ne da haƙuri ta mutu sadakan nawa kika bata. Wace tutu me ke ne? To ni ko. Yawan yau da waje zaman ke ta yi ko zama na ke yi. Da ke da shi duk zama na kuke yi. Da ke da kaya duk mallaka wuya ne. jiya kawai sha sha sha kawai. Ai wannan ne sun ne. Me na tun ba ga mun halin da yake ciki bane a gidan nan. Yaushe zan yi ta wannan? Ishiru me abin kuka shi mutu da hankali. Ba ki san ba na san wannan. Da Allah ka ta. A cikin gidan. Ishiru ya isa ba komai. duk yadda nake bi da gidan nan sai ka ce wata munafuka aka ɗauke ka duba abin da zainab ta hmm? na ce da kin ki shiru ko ba na sa abin da na zan zai bata miki rai ki shiru ki ba wannan magana ni inda kin gaya mun tintin akan wannan akan wannan sai mata mugo sabawa akan wannan sai mugo saba da ita ba zan raba ka da matar ka da yan uwanka ba akan ni gara ne in tafi a bari ha ki tafi ki je ina ki je ina wallahi gara ta gidan akan ki da gara ita ta fita ni da abin da zai bata maka rai hanza gara a ce in ga abin da zai bata maka rai gara a ce ba rai na in ga bacin ranka guda ɗaya wallahi masoyi na saboda kaunar da nake ma kina ji ko abin da kike da kike sai ki ba wannan magana tafi daga yanki kar ki kara tunani da abin sai ki dauka ma ba a yi ba ya wuce ki dauka ma ba a yi ba kuma ba a taba yi ba kin gane ki dan Allah ki hakuri kin sake tunanin wannan kin gane zai shiga ciki da ni take magana na ta gani kama in shiga kicin ka manta alkawarin da muka yi da shiwar gida ta kawo naka kuma a'a kenan kin ji abin Allah ya za kin yi fushi yanzu ba ido in gani ba to ya ci ai da hannun <laughs> a bani lalle nan na wato kin ga kin samu lokacin da nake tunanin in auren mu ya zo irin girgirgin nan nake a shi dai baki manta ba a'a to me zan manta ne Allah sai dai ka ga abin ne ma fa yanzu ai ba wani abu kin san shi abu irin wannan dama wani lokacin zaka tunanin abu sai ga kuma Allah ta tabbatar ma da shi hmm. Allah ya za ka kira jijin To me za Ba ma wannan ciki kana a bani? Ni ma irin wancan din ne. Eh? Wai ma abincin ma yanzu an daina ajiye maka a babban dani tebur sai ƙarami. To ya zan yi. Ba ya an an ajiye ma sai tafi ta. Ba a san darajar miji ba. Inda nake nuna shi aure bin su da haƙƙinsa da wuya. Allah. Wallahi yarinya ko yake ce ki binta a hankali. Sai kai ta haƙuri. Wala ba na san abin da ake ban ba. Shine kawai da miji wallahi. Mun isa mu faɗa. kan sarki da ƙaho? ba haka bane ai shi abu na gaskiya mai zo a dole a faɗa ko ba haka ba a mai zo yan zo ya samu da ya yi ya yi saka mara kuma shi wannan ah, a sai mutum ne ne nan gaskiya kina wala inda bi kina ne eh. hmm? sai mace wannan kuma ko ina so in gaya maka wata magana da ta canza kullum ka san ni fa kai fa abin farin ciki ne a gare ni abin kuma annashawa a duk sanda na ni ban yi da wannan abincin ni ba na son ki dinga mun irin shirin ta fita mata dan Allah ki bake da abinci a kan me zan gaya ma ƙarya ne ba zan so abin da zai cuce ka ba amma ni jikina ba ni ban yadda da wannan abincin ina ji ko to mm. Allah ki zai mu irin shirin tunan ta ku ya can ku yi an abubuwan ku ne ki ba ba ki kan wani magana ne dakata dakata ana gara da gada mi kana a miko miya ni fa na gaya ma ban yadda da wannan abincin ba mai gida ka san ba ma musu da kai amma kawai ban yadda da shi saboda na ji abin da take gaya ma uh, uh, uh, aisha mai girki wacce a ta je ta ja da rowa ta ɗauko mata abin nan da ta karɓo a gidan malam waye kawai daga jin da ya faɗan sunan na san sunan malami ne to ni ban san ta fito sarari in gaya ma gaskiya in faɗi abun har ka sa ni na tona na gaya ma ban yadda ba ban yadda ba amma har ka sa ni na tona abin da bana so in faɗa ni ban san a dinga jin abubuwa daga baki na a gidan nan kin gane ko ina ganin Zainab ba ta maka saboda mun dade da ni ban taɓa samun wani problem irin wannan ba Zainab ba za ta maka haka ba amma Bili za ta maka haka Assalamu alaikum na san kima ba za ki ba Assalamu alaikum a'a babban direba <laughs> suna na gani har manta bai manta shi nake inda safi nake a waje ina ta jiran ka bai ba ba ba ana ta da wani gida ne lamidi kai lamidi ya ina ya aka yi ne wannan magana na ji kuna yi shine yanzu na sa na na shiga gida eh. Eh, eh uwar gida ya sa magani magani magani wannan uwar gida wannan mai kyau wannan ka ce ya sa magani eh, ah, to kai lamidi ka san halinta ne hmm. ko kai ka tada ita to wa sani alhaji dan kulli ai ya fi mai abu zafi bari in ga maka gaskiya yoruba sun ce sun ke da sai soka maka ido mm. daga nesa ake kallon su <laughs> kin ji wata kiran magana ko wannan wani gida eh. layi mata mai sauni kuma ba sai sa magana a cikin wannan ba labidi labidi Allah ko Allah Allah ko in ba ka yada ba bari in sika gani to cin gani labidi labidi <laughs> ba za ka dauka ya ci ah, mu ga ikon Allah zai a hmm. ce maka a mana da yawa lamidi lamidi babban direban da nake ji da shi hmm. daga nan muka hanyar Lagos minti ashirin ne ko talatin. A ah, akwai tafiya, akwai <laughs> ci ma ne gaba. Ba, ko eh? ku tonu ku tonu. Ka eh. zama kari sun magu, na yi ake magu, magu, magu, Kawo motoci. Hmm. Na zuwa. ko?

Alhaji. Mutum da? Ah. Alhaji. Lamidi. Ah. Alhaji. Mutu haku. Me? Da yake faruwa. Kuma yanzu alhaji ma sai ka masa. Inna lillahi wa inna ilaihi. Eh. Ah. Alhaji. Da kina abinci kike magana ki da Ah, Alhaji. Sannu. Ah, Alhaji na. Miki na ne abin Ba ba shi wai abin kashi gidan da Allah alhaji Allah kenan ba hmm. abinci ba ne wannan ba abinci ne amma ni ban sa komai hmm, da mata kurewa take yi ko hmm. ni ma ai na ci abinci ba hamza lafiya da ce baka dan Allah a kira likita dan Allah hamza ba Allah kira ki zama wallahi wallahi ne za za ta hello bulki ni a zuwa da mun kunun bayan ma da dan Allah me da mu biri ka ji sa eh. ka san da wannan a eh, gida? da wani problem ne a gidana. a zo nan da Allah eh gwamma jakutas a zo nan da Allah nan 1082 ina da problem a